Rundunar ‘yan sandan Najeriya ta ce tana samun nasara a fafutukar da take na yaƙi da masu yin garkuwa da jama'a da ma sauran muggan ayyukan fashi da makami a sassan Najeriya. Sufeto janar na ‘yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ne ya sanar da haka. A lokacin ƙaddamar da ginin sabon barikin 'yan sandan kwartar da tarzoma da aka gudanar a garin Kwantagora ta jihar Niger, Alhaji Ibrahim Idris ya ce wannan bariki na 'yan sandan kwartar da tarzomar shi ne na 61 a duk faɗin Najeriya kuma bisa la'akari da yadda yankin na Kwantagora ke fama da masu aikata muggan ayyuka yasa suka ɗauki matakin buɗe sabon barikin. Ka san wato wannan wurin, wuri ne is very strategic. Don akwai belt, forest belt, da ya sani daga zamfara, ah, da zamfara, Kano, Kaduna, har zuwa ƙasan Bargu. Kagan ajiye mu ba nan, duk zai takin kiyawa wannan challenge da muke sama wuraren nan. Gwamnatin jihar Neja ita ce ta ɗauki nauyin samar da fili da ma gina barikin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalili. Eh saboda ai yan samu zaman lafiya da suke nan mu ya shafa kuma security na cikin ah, abu mai muhimmanci ta rayuwa da ci gaba in babu zaman lafiya ba security ba abin da tafi duk abin da ake bata lokaci saboda haka in ta bangaren su kiwon yaya duk abun da ya dace mun Allah ya da shi daga bisani na ji ta bakin mazauna yankin akan waɗannan baki da suka samu sunana malam shehu musa tanko kwantagora wanga abu da aka zo aka yi zai kara ma kwantagora martaba menene martaba za a kara saninta yaranmu na uku shine za su samu abin yi sana'a za mu samu social security sunana dr isa adamu wannan abun da ya faru na alkhairi na gina wannan ofishi na 'yan sanda na kudin zama a garin gora zai taimaka wajen ƙara zama lafiya don haka zai taimaka kwarai kuma jihohin da suke zagaye da ƙasar gora ko kuma jihar naija kamar zamfara kamar kebbi da kwara da kogi za su amfana daga wannan alkhairi da aka yi tun da farko dai sai da 'yan sandan kwartar da tarzomar suka yi atisayin fareti domin tamna tsakuwa aya ta ji tsoro ba ba wanda ya kawo wani ba ba wanda ya kawo wani ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya